Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. 'Yan jarida na kasashe goma sha shida na yankin Sidawo suke samun horo na kwanaki biyu tun ranar jiya a nan Yamai kan jarida da ta'addanci na zarida dabaru. Sai kuma mutane 42 ne suka mutu kana kusan dubu saba'in matsalar ambaliya da baciyar kogin isa ta shafa a cewar ministan ayyukan jin kai da kula da bala'u a yayin wani taron manema labarai a ranar jiya. rahoton mu na musamman zai taɓo matsalar da ke da nasaba da cire kwantar ɗin ruwa da abokan hulɗar kamfanin ruwa a cantawa a makon da ya gabata za ku ji ƙarin bayani To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki mutane 42 suka mutu kana kusan dubu saba'in matsalar ta shafa a wannan shekara a Nijar wannan shine sakamakon ambaliyar ruwa da ke da nasaba da ruwan damina da kuma bacar kogin isa daga ranar litinin biyu ga watan satumban shekara ta sha tara wannan sakamakon da ministan kula da ayyukan jin kai da kuma kula da bala'u ya bada shi a ranar jiya a yayin wani taron manema labarai ƙarin haske tare da rahilatu sumana. Ambaliyar ruwa da aka ƙididdige faɗin ƙasa baki ɗaya sun haddasa mutuwar mutum 42 fiye da magidanta 8,600 ke cikin yanayin jinƙai kimanin mutum 69,400 suka faɗa cikin bala'in. Wajen ɗakuna 5,500 suka rumje, dabobi 829 suka mace a cewar ministan kula da jinƙai. Jihar Maraɗi ita ce ta fi fuskantar lamarin zandar na bi mata kanan bi da bi Agades Doso Tilaberi ya ya mai da Tawa. A wani fannin kai ɗauki ga agajin gaggawa ga wanda suka fuskanci ambaliyar da ƙyar ya jibinci kaso talatin cikin ɗari na bukatun taimakon da gwamnati oem da unicef suka bayar kai ɗaukin yana tafiyar hawainiya kamar yadda minista lawan magaji ya tabbatar a ƙarshe ministan ya shawartawa mahukuntan kwamin kwamin na dukkan yankunan ƙasa da suma wa'anda suka fuskanci ambaliyar mafaka a wuraren da suka dace maimakon cikin kilasoshi a wanga jajibir ɗin komawar makarantu Fassarar Gugu Muhammad Dantani kenan an samu ruwan sama sosai a Agadas a jiya da yamma gidaje da dama ne suka zube yayin da mutane biyu suka ji rauni bayan rubzawar wata katanga a unguwar aeroport mu saurari ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su a cikin rahoton Musa Mamman. gaskiya ruwa dai na jiya sun dan taba mana yan kayayyaki da dama shinkafa su maka kartuna hakar sauransu sun baci da ruwa akwai rumfa haka ta shago gaba ɗaya suka tashi sama har wayoyi sun ciccire mana installation da sauran saboda akwai fotuna ma wanda suka faɗi yanzu muna nan jiya ma bamu kwana da wuta ba sai a hankali nan ka ce musata gaskiya sun yaddo ai gidaje gaskiya ya ka duk sun faɗo wallahi karfe uku bayan sallah azzafa aka fara ruwa da iska mai yawa ga goguwa mai yawa mai karfi da ina cikin dakin nan zan abin ga na tare shi haka ni da da dakin nan haka ya mana ya kakkare bangon da ya fadi akwai sufon da yake karkashin shi shi da yaro kuma suka zama na yaddan nasu da wala khabari mutane cikin hadini ne aka fiddo su sun ci cewa sai na likita yanzu wasu da lamarin ya shafa a agadas kenan batsayar kogin isa a waɗannan makonni na baya nan ta janyo barna sosai a ɓangaren muhallin jama'a da wuraren noman gandari a yankunan tillabiri doso da yamai abdurrahman umaru turo darakta janar na hukumar kogin isa a bamako mamba na kwamitin kula da ruwan madatsar ruwan selenge ya yi ƙarin haske kan matsalar tawar tafo bisa rahoton rahilatu sumana La commission de gestion des eaux de barrage de Selinguer Kwamitin kula da madatsar ruwa silenge bai wallafa wannan labari ba, kenan ba su buɗe madatsar ba? A'a ba su buɗe shi ba, don ko mu ba mu ga wani halin ambaliya ba a nan kogin isa ɓangaren Mali. Yanzu dai ne hawa-hawan ruwan ya soma, don isar ta fuskanci zanyewar ruwa. Shimfiɗar wannan watan Ogista ne ruwan isar ya soma hawa-hawa. Kogin isa na da babban marabaɗin buɗi, balema ya samu tumbasar da za ta malala har zuwa Yame ta haddasa ambaliya. Ina mamakin hakan. Ambaliyar ta fi fuskanta ga zubar ruwan sama, malalar ruwan harsunan tafkuna da ke fadawa kogin. Haka kuma na samun abkuwa ne dangance da toshe magudanun ruwa da mutane ke yi. Mutane suna mamaye hilayen tafkuna. Dole ne ruwan idan ya taso ya nemi hanyar shi. fassarar gungu muhammad dantani sai kuma birnin allita inda ake haƙar karfen iranium a nijar bayan ruwan sama na musamman a wannan shekara da suka janyo ambaliyar ruwa al'ummomi ba su cikin haɗari da ke da nasaba da burbushin iranium a cewar shugaban ƙungiyar agreement idan har ruwan sama ba za su wuce milimita ɗari ba to al'umma ba ta cikin haɗari in ji alhussein almustapha shugaban ƙungiyar a hirarsa tawar tarho ta da tanan fudai ahmed A cikin gari idan aka samu wasu adadin ruwa kamar milimeta ɗari akwai haɗari ballantana idan ruwa ba sa gudu. Amma yau mun gode wa Allah tare da tsarin kwantar za a iya kiyaye waɗansu haɗarurruka. Duka da yake binciken ba duka gidajen ne ba. Yana yiwuwa akwai gidajen da akwai wannan sinadarin guba da ake kira radioactivity. Amma muna ci gaba da sa tsarin. A yau birnin Alit da Akokan duka an kare su yanzu dai birnin Alit bai cikin haɗari saboda mun bi hanyoyin da makarantun boko ga baki ɗaya wuraren da ke da haɗari mun keɓe su tare da wannan tsari na kwantar. Jarida da ta'addanci a yankin Sahel nazari kuma da dabaru shine taken wani zaman horo da kungiyar Corned Adnewar ta shirya tare da haɗin guwar cibiyar Nobel Zango ta 'yan jarida bincike Senezo da aka buɗe a ranar jiya a nan Yamai. Wannan haɗuwa ta sa'o'i 48 ta tattara 'yan jarida na ƙasashe 16 na kungiyar Sedeyawo a cikin rahoton Habibu Garba. Ga wanda ya fi sa'antar da bayar da horon, daraktan wallafa mujallar Evenement ta ƙasar niger. kuma mamba na biron zartarwa na senozo yan jarida su kansu na bisa kan fafutukar murkushe ta'addanci cikin mutunta 'yanci na jama'a ga samun labari tare da yin bincike bakin iyakoki dukkan 'yan jaridan da suke nan suna aiki ne a fannin tsaro, don haka muna son gaskiya a aiwatar da bincike da kuma duba hanyoyin da za a bi na aikin bincike na ƙasa da ƙasa tare da ƙwararru a wannan fanni. Za mu tattauna hanyoyin da za mu kawo kawo namu tallafi. Lamarin ta'addanci baya da iyaka, mu ma za mu gudanar da bincike domin samun nagartattar fahimtar kalubalen bayanin da Abdu Traore ɗan ƙasar Cote d'Ivoire da ya halarci taron yayi. ta'addanci ba da iyaka saboda kasar cote d'ivoire ma taba fuskantar wannan ta'addanci sannan kuma kasashenmu sun yi shiru mu a matsayinmu na 'yan jarida muna iya fahimtar kalubalen da ke cikin wannan al'amari na ta'addanci da kawo dabarorin ayyukan da zamu yi a fannin aikin jarida malarta taron nasaran raba wallafawar haƙƙin samun horon na yame tare da editotin kafofinsu Domin yin rijistan kimiyyar zamani cada biometric na kowane mutum na 'yan gudun hijirar Najeriya 35,000 da ke zaune a Maraɗi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a na horar da jami'ai ƙidaya tun ranar jiya a wannan birni a cewar Mamadi Fata Kuruma wakilin mataimaki mai kula da ayyukan ICR wannan aiki na da riba biyu. Nijar za ta samu alƙaluma na gari kuma zai kasance da muhimmanci wajen tsaron ƙasa. Mamadi Di Fata Kuruma a cikin rahoton Muhammad Maman. Euh, mun samu sa'ar aiki tare da gwamnati da CNA waɗanda suka yi aiki tukuru tun farko wajen tantance mutane dubu talatin da biyar. Yanzu mun shirya wannan horo ne domin dafawa jihar Maraɗi su ma su yi rijistan mutane ɗaya bayan ɗaya domin baiwa gwamnati makamai dafawa 'yan gudun hijira da ke cikin ƙasar. Tantancewar mutanen ana yin sani ta hanyar ɗaukar yatsan hannu da kuma hotuna da dukkan bayanai da suka shafi mutumin da su suke neman mafaka ko 'yan gudun hijira da suke cikin ƙasar Nijar. Mun horar da matasa, sannan kuma akwai ƙwararru da ofishin ministan cikin gida suka horar. Akwai malamai da ɗalibai a cikinsu da suka dafa domin wannan tantancewar a yi shi da kyau a cikin lokaci. Yana da mahimmanci ga matsayin 'yan gudun hijira da kuma tsaro. Fassarar Mutare Muhammadu kenan suna da yawa matan da zama aure zan musu azaba a Nijar idan a wasu ƙasashe mata da dama mazan su suka kashe a Nijar adadin da matan da mazan suka kashe yana ƙasa abinda shugabar kungiyar SOS Farm e Enfant Victim de Violence Familiar ta shaidawa abokin aikin mu a yau da safe amma duk da haka ta bayyana dole a bar rufe ido kan wannan matsala Maryam Musa a cikin hirarta da Nafisa Adamu. musgunal wannan da ake ma mata akwai shi ko ina cikin duniya kowace sahiya ana ce miki a wata mace mijinta ya kashe ta to lalle a nan a Nijar ana musguna ma mata amma kashe kashen nan bai da yawa kuma ko ana yin shi wa'ansu mata da suke mutuwa ba a haɗi a ce mazan su suka kashe su to wani tashin hankali ma da suke gani wani musguna wani walakanci wani ba da kashi da wani tashi tashin hankali su ma suna nan suna kashe mata amma da yake ba a bayyanawa ba mu iya shaidu mu ce tabbas. mace ga mijinta ya kashe akwai yarinya da aka taɓa mata yankan rago akwai wata shekara nan da wata mace da mijinta ya kashe ta ya barta cikin ɗaki sai da ta yi sati sai da ta yi wari sai ya gudu har yanzu ba a ga dawowa shi ba akwai kuma wata mace da mijinta ya so ya yanke ta da uwa. Allah sa kwanakin ta gaba an kama mijin kasu matan son muke in ana musguna maka kai shuru A cikin wata sanarwa ta ranar hudu ga watan Satumba shugaban kwamitin tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya yi Allah wadai da tashe-tashen hankalin kyamar baki da aka yi Afirka ta kudu inda aka farma baki 'yan kasashen Afirka ta da lalata musu dukiyoyin nasu. Mr. Faki ya kara da cewa dole a ɗauki matakan rigakafin kare rayukan mutane da dukiyoyin nasu da kuma hukunta duka masu hannu kan wannan lamari ta da kuma biyan diya ga waɗanda an ka salwantar ma da dukiyarsu su a cewar wannan sanarwa. yanzu sai kuma rahoton mu na musamman birnin tawa na kunshe da fiye da kwantar na ruwa dubu goma sha biyu wanda kuma jami'ai uku ne kawai suke kula da su matsalar ita ce waɗannan jami'ai ba sa iya tafiyar da aikin na auna ruwa da jama'a suka sha a gidaje amma kuma suke tafiyar da wani hasashe da yawancin lokaci baya bayyana gaskiyar ainihin wannan ruwa da aka sha lamarin da ya janyo bacin rai na mutane a makon da ya gabata a tawa ɗin a Sauro wakilin mu Ausuka Abdullahi. Watanni da dama kalmomin garin Tawa ke kokawa da al'amarin ribayar adadin kuɗin biyan ruwa, inda kuma suke fuskantar cire kwantar da kamfanin gidan ruwa ke aiwatawa. A jimilce kantar 300 ta cire. Al'amarin farko ne da yawa kana a wannan birni a faɗar al'umar. Suna cire kwantar. Ni ne ya musu magana. Nike musu ya abin da kuma an ka ce a bar cire kwantar kin ne kuɗaɗe. Na kai shekara talatin da honwo. Babu abin da ya gama ne da suka cire wata na kwantar. Sun kuma cire makwabtan Mu mu an taba ma a manufacture ka zo ka biya kuma a zo a yi maka wata ita duk ta wannan wata an daɗe ana yin su da mun ka shiga cikin radio mun ka kere wakilin su su zo ma su yi bayani na hidda kanu sun ga wanda lamarin ya shafa sun tuntubi shugaban majalisar shawara ta garin Abdulrauf Dodo wanda ya je da kansa a cibiyar kamfanin gidan ruwan domin samun masaniya kan al'amarin magajin garin sai ya tuntubi harabar ministan da ke kula da batun domin samun hanyoyin mafita ga wannan matsala al'amarin da muke kake fuskanta ya kai watanni shida da zarar aka kawo maka takardar biya kwanaki biyu uku baka biya ba sai a zagayo a cire maka kwantar don haka ne muka zo a nan domin mu nuna rashin jin daɗin mu da kuma nuna wa al'umma muna tare da su dangance da wannan matsala wata tawagar harabar ministan batun ruwa daraktan ƙasa na kamfanin da wakilin harabar kula da albarkatun ruwa na ƙasar Nijar suka isa a birnin lura da suka yi sun gano rishin saduwa ne tushen matsalar a cewar wakilin harabar albarkatun ruwa Spain Muhammadu Sadiku. Matsalar rashin sadarwa ne a cikin ka'idodi da suka hada sen da abokanin cinikayya su sun shimfiɗa cewa idan aka kawo maka takardar biya kwanaki goma sha biyar ya kamata ka biya ta kwanaki arba'in da biyar bayan haka ana iya cin tararka amma ina ganin ba a aiki da wannan dokar idan kuka huce watanni biyu ba ku biye ba san tana da izinin rushe kwantaragen ku mu abin da muke so shine a samu muna da isassu da ingantattun ruwa gwamnan jihar da chapter kanton na tawa sun yi kira na a sama zuciyoyi ruwan sanyi don irin hakan kare sake afkuwa a cikin yankin to ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa